miti, kashi na 25 su abba da su baba bello duk gidan suna cike ana ta hira har kaka da anti Sadiya suna cikin cikar farin cikin ahmad ne da yusuf suka shigo a tare rike da hannun juna adam na biye da su a baya suka shigo kan kafet suka zauna nene ta murmushi cikin jin daɗi ta ce yusuf sai yau na ga yalwarka ta dawo kai ya sunkuyar cikin furta alhamdulillahi babe bello ya ɗan kalle su cikin bada umarni ya ce ahmad sai ka shirya gobe ku je yola don gwaggonku ta ce sai dai ta zo ta ce na ce ta bari za ku je don dama maryam tun da ta haihu ta je ba ga shi adam ma zai kai ta kwaranka su gan shi don haka ku shirya gobe ku yi sammako ku je yola cikin farin ciki maryam ta miƙe tana yauwa baba ni bari ma na je na shirya amira ma miƙewa ta gami da miƙewa aisha ahmad karami tana gami da miƙa Aisha Ahmad Karami tana Aisha karɓe shi ni ma na je na shirya mana ture ɗan plate ɗin gabanta ta yi wanda take cin inibi da tufa a ciki ta kalli Amira cikin harara ce to ai ni ma zan je na shirin ki ba wa ummi shi cikin cikin dariya Amira ta ce to fa ai ban ji an ce da ke za a je ba da kike wani cewa za ki je ki yi shirin cikin harara ta ce to ai sai ki hana ni sai kuma ta juya gun baba cikin sanyi ta ce baba ina ni ma zan je ai na je na shirya ko ido ya dan zuba mata sai kuma ya juya kalli Yusuf da ya hada fuska cikin dan murmushi ya ce in mijinki ya barki zaki je mana ki tambaya in ya barki sai ki shirya baki ta tura cikin takaici ta ce to baba ai in ka ce na je dai shi kenan ko hama Yusuf ta faɗa tana kallon fuskar Yusuf ɗin. rai a haɗe ya ƙara ya mutsa fuska ya ce ba za ki je ba ido ta zaro cikin hassala ta ce ni da gidanmu ka ce ba zan je ba bai kula ta ba sai ta kuma hararar shi ta ce wallahi zan ce haka kawai kowa zai je sai ni ka ce ba zan je ba ko kallonta bai kuma yi ba sadiya ce ta jawo hannunta ta zaunar da ita cikin raɗa ta ce ke ki natsu a gaban su abba kike kin ga zai ɗauke ki da da jijiyoyinki ki mai rashin kunya a gabansu wa ya ce miki haka ake tambayar miji abu bare uwa uba namiji irin yusuf ba sa son izza ki kula ki yi lub ki nema a tsanake cikin faranta mai sai ya barki tura baki ta kuma yi cikin sanyi ta ce ayya amma yusuf dan allah ka bar ni na je ka ji ko miƙewa ya cikin isa ce ba da yawuna ba hannu ahmad ce ta suka fita adam ko karɓar ahmad karami yayi ya nufi gun matarsa ita ko Aisha gun ummi ta matso ta cikin shirin zubda kwalla ta ce Aisha ummi don ayya ummi don Allah ku bar ni mu je da yan uwana a hankali ummi ta ce Aisha ba ni da ja da abin da babanku ya ce ki nemi yardar hamman naku miƙewa ta yi cikin zubda da kwalla ta ce kenan kuma sai a ce sai hamma yusuf ya yarda zan je wuri wurin bayan kuma an san dama kullum zagina yake na fiye yawo Sa'adiya ce ta bi ta ɗakin ummi kan gado ta same ta tana kuka tsakaninta da Allah don Aisha in ta ji tafiya gaba ɗaya jikinta rawa yake bare wannan tafiyar da za a yi ta cikin farin ciki cikin sanyi Sa'adiyan ta ce Aisha tashi tashi ki je kin ji kin ji ko a hankali ta tashi hannunta ta rike cikin sanyi ta ce tashi ki ji ina kina son zuwa Yola eh ta bata amsa da sauri murmushi ta cikin dabara ta ce je ki wanka ki zo insha Allah za ki je cikin murna ta ce da gaske anti eh ke dai je kiki wanka ta to ta ce cikin jin karfin gwiwa ta fada da wanka ta mai rai da lafiya ta yi brush tana fita anti sa'adiyan da kanta ta rinka murje ta da mayuka da turarurruka cikin hikima ta gyara ta tsaf da kanta ta zabo mata kayan bacci ita kuwa sai dariya take tana ke dai anti kina son ganin gashin nan nawa kuma ke ma kina da shi dariya ta ɗanyi lokacin da ta miƙa mata wasu rigan barcin, farare masu ratsin jajaja masu taushi da laushi sai kamshi suke biddawa mai daɗin shaƙa rigar 'yar ce ba ta da kauri ko kaɗan daga gefen hannayenta kuma raga ne hannu kuma mai ɗan guntaye ɗan wandon kuma iyakarsa cinyarta karɓa ta ta saka cikin limshe ido ta ce kai suna da kyau ban ma taɓa sa su ba yayar haidar na ne ya kawo min su ga yadda suka yi mini kyau anti dariya ta cikin kaɗa kai ta ce ashi ai da ma ke kyakkyawa ce ƙara ɗauko turaren ta lailatul sahara ta ta feshe ta da shi cikin fahimtarwa ta miƙa mata hijabin da ta jike shi da ƙamshin ta ce saka shi ki je gun yusuf ki gaskantar da kanki kar ki yi magana cikin izza ko fushi ki mai magana cikin neman alfarma ki tausasa Zanki. na tabbata zai barke ki je da sauri ta kamo kan ta koma kan gado ta kwanta cikin tura baki ta ce wannan mugun ne zai yarda cikin sauki ni ba zan je ba cikin sauki a ajiyar zuciya ta ja hannunta ta ce ki je insha Allah zai barki in kuwa bai barki ba ne maki alkawarin zan naci sai ya barki amma dai ki je din miƙewa ta cikin cewa shikenan to Tun da kin ce zaki taya ni tana fita ita ma Sa'adiya ta fita ta nufi fat din nenan ta tana fita ta nufi fat din su cikin jin daɗin iskar da ke busawa da alamun hadari ga alwalƙiya da ke haskakawa daga ƙasa alamun gagarumin hadarin su kuwa dama su Yusuf suna fita marar ta biyo su cikin ɗan sauri ta ce sauri sauri tana yaya Ahmad yana jin muryarta ya tsaya cikin jaye hannun shi daga cikin na Yusuf ɗin tana cewa ta matso shi cikin sanyi ta kamo hannun shi ta ce ya Ahmad na shirya kaya da yawa ko in mun je zan daɗe ai matso ya yi cikin shafa fuskar ta ya ce ba zan iya ba zan iya ba Maryama ina buƙatar ki ni wallahi tafiyar ba da da za a bar ta sai next week a bar ni da iyalai na ji ɗuminku ku ji na shi kam Yusuf ganin sai shirin shafe juna suke yi ya sa shi wucewa cikin cewa shi dai biyayye ba zai canza ba yana shiga fat ɗinsa ɗakin shi ya wuce tartare ɗakin yayi ya gyara shi tsaf ya kunna AC ya feshi ɗakin da turarurrukan ɗaki ɗakin ya ras komai na ɗakin fari ne da ratsin jajaja hatta bedsheet ɗin da blanket ɗin da carpet ɗin tsakiyar ɗakin da labulayen ya buɗe wundunan da labulayen iskar daminan mai kamshi. na ratsa a ɗakin ga ƙamshin furanni cikin gadin ɗinsu sai kukan tsuntsaye ke tashi lokaci ɗaya yanayin ya canza tunanin shi ya da gabban jikinsa gaba ɗaya ba abin da yake muradi sai ya ji shi cikin jikin aisha aisha ɗin shi surar jikinta kawai ke ruɗa shi cikin tasowar wata muguwar sha'awa ya rage kaya jikinsa ya faɗa toilet wanka yake yi yana tunanin ya zai ya samu ganinta da ƙyar ya fito yana fita daure da Atola a kugun shi ya rinka bin jikin shi da turarurruka shi da ma yi sun ma'abucin son kamshi ne gashin kan shi ya rinka gyarawa yana yana zaune kan dressing stool yana shakar kamshi sai limshe ido yake yi a hankali ta tura kofar cikin yin sallama idan shi a alimshe ya sauke wata sassaya jin zuciya karasuwa ta cikin ɗan daure fuska shiko da jikin madubin ya zuba mata ido farin ciki ne damke cikin ransa ji yake yi tamkar ya rinka buga tsalle yana rungumo ta amma bai san ta raina shi gara ya tsare gudun karta gano shi ya dan harare ta cikin isa ya miƙe ya koma bakin gado ita kuma matso shi ta yi gunshi cikin jin haushin yadda ya wani share ta murya kamar za ta yi kuka ta ce ayya hamma yusuf don allah ka yi hakuri, ka bar ni in je yolan nan baki ya taɓe cikin mugunta ya ce ban amince ba sai dai in satar hanya zaki yanda kika saba sai ki je ke da mahalicin mu ƙara kwantar da murya ta yi cikin kauda kanta don sam ba ta son ganin kirjin shi a hankali ta ce ayya don allah fa hamma am ido ya tsirawa bakinta da yake sheki cikin fara canzawa ya ce na ce ba za ki je ba ko ita kuwa zuwa yanzu ta gama kulewa cikin sanyi ta miƙe baki a tuntsire ta ce kada ka bar ni ɗin mana Don ka ga amsa na zo na tambaye ka shi ne kake mini wulakanci, ai ni dama na sani ba za ka bar ni ba. Juyawa ta yi cikin takaici ta ce, Ni wallahi in dan tani ne baka isa na nemi izinin ka ba. Ta juya za ta fita ya miƙe cikin zafin nama. Bakin kofa ya je ya rufe kofar ya juya gunta rai a ɓace don har cikin ransa ya ji zafin farcinta. Fisgo ta yi cikin zafi ya tura ta cikin gini cikin faɗa ya ce, Ni kike cewa ban isa ba? ni din ne ban isa ba jin yadda ya matso ta ya sa ta rinka juya kai cikin zara ido alama a'a zara ya jabin jikinta ya cikin hada fuska ya ce a yau za ki tabbatar da ni isasshe ne yana cire hijabin ya tsira mata ido cikin daukewar numfashi ya jawo ta cikin kirjin shi ya rinka shakar kamshin jikinta da na iskar damina ita kuwa ture shi take yi cikin ce mai ni ka sake ni baki a mace ya ce aisha bata kula shi ba sake hannayenta ya cikin rawan jiki ya ɗora hannun shi kan kirjinta botunan rigar ya fara ɓallewa da sauri cikin fushi ta bige hannun shi tana mai hakan ni ban son jawo ta cikin rawan murya ce ni kam ina so don allah aisha karki cutar da ni a wannan daren juma'a ki bar ni farin ciki na ya cika jawo ta bakin gado ita kuwa turjewa ta ganin haka ya sa cikin ƙarfi ya fisge rigar hannun shi ya ɗora a kan ƙirjinta kenta ya caɓe cikin wani irin yanayi ya rinka matsar su ita kuwa hannu ta sa za ta ture shi ganin haka ya sa cikin sanyi ya kamo hannunta cikin fita hayyacinsa ya kwanta tawul ɗin jikinsa hannunta ya kwanto tawul ɗin jikinsa hannunta ya jawo zai ɗaura kan shi jin haka ya sa ta ture shi da sauri ta ja da baya ta faɗa kan gadon ido a juye ya haye gadon jawo ta a jikin shi cikin rawar murya ce don Allah ki yi hakuri ki tausaya min cikin halin takaici ta ce ni ka bar ni tashi ya zauna cikin sanyi ya kwamo hannayenta ya zaunar da ita a hankali ya manna bakinta bakin shi kan nata cikin wani salo ya zura mata harshen sa cikin bakinta bata bata kama ta ba sannan bata janye jikinta ba hannun shi ya ɗora kan ƙirjinta ya cafke cibilankenta a hankali ya rinka shafa su yana murza kansu lokaci ɗaya ya sauke mata wata irin muguwar kasala da shauki gaba ɗaya ta ji gabanta na buɗawa suna karɓar saƙonni hamma yusuf ɗin nata a hankali ta ɗaga hannayenta cikin macewar jiki ta yi wani irin miƙa gaba ɗaya ta narke cikin jikin shi shi kuwa sai sarrafa dukiyar fulaninta yake yi a hankali ya gangaro hannun shi kan marata cikin wani tsoron jan hakan ya sa aisha ta saki wata marainiyar ajiyar zuciya cikin kiɗima ta cafke harshen shi da ke cikin bakinta ta fara tsotsa cikin sanyi da limshe ido don kunyar shi take ji ga shi wuta a kunne ga kuma suna setin miro gaba ɗaya ta ƙara birkita hama yusuf ɗinta sai karkarwa yake yi da nishi a hankali ta ji Lips ɗin shi suna motsawa alamar sun fara kaɗawar nan. Cikin sanyi ta zare ija harshenta ta laso lips ɗin nashi. Shi kam ya gama kiɗimewa. Ƙirjinta kawai yake yake kaɗawa ya tsirawa ya tsira fuskarta ido. Jin ta ɗan sake shi ne tare da sa hannu biyu-biyu ta kare fuskarta ya sa shi kwantowa kanta. Cikin kiɗima ya manne bakin shi kan kan cibilankenta ya rinka sha kamar yaro ya cafke ɗayan kuma da hannun shi ita kam aisha a hankali take kira shi cikin rawa murya tana tana mimmiƙewa ta hura mai iska a kunne cikin sanyi da sarkafewa murya ta ce hamma yusuf sai ta kuma lumshe ido ta ɗan ƙara tura mai yarjinta shi kuwa ya gama zaucewa ba abin da yake bukata sai kasantuwa tare da ita so yake yi ya ji jikin shi cikin nata cikin gurnani da nishi da shan yaji ya rinka mutsutsukarta gaba ɗaya ya gigice ya gigita ta tasowa ya cikin karfin hali ya kashe wutar ita ko gaba ɗaya take son tattaro ƙarfinta amma ta kasa sai jin shi ta yi ya yi mata rumfa da kirjin shi jin ko ko ina nashi a fili gashi ita ma duk ya raba ta da suturarta ya sa tsoro ya diran mata cikin firgici. ta kamo hannun shi tana karkarwa ta ce hamma yusuf kirji na ciwo baya na ciwo ka sauka ka sauƙaƙa mini cikin kiɗima ya sa hannun shi ya lalbo cibilankenta ya rinka shafawa murya na rawa ya ce don allah aisha ki daure wallahi ba zan wahal da ke ba filis matata ki agaza mini wallahi zan iya rasa raina kuka ta saki cikin tsoro ta ce a'a hamma yusuf wallahi ba zan iya ba ni ban taɓa ba cikin fisgar numfashi ya ce na sani aisha na san baki taɓa ba wallahi zan miki a hankali ba zan wahalar da ke ba jawo hannunta ya ɗaura kan marasa yana ji halin da nake ciki janye hannunta ta cikin tsoro jin abin da yake ƙoƙarin aikata mata gadan-gadan ya haye ruwan cikinta ya mata rumfa da kirjinsa jin zai raba ta da budurcin ta yasa ta dage ta ture shi cikin kuka ta ce ba na son ka ni ba zan iya ba kai ma ba ni kake so ba yarinta ta kake so ba da ƙarfi ya rufe mata a baki cikin rawan jiki da murya ce wallahi ke nake so Aisha ba yarintarki nake sha'awa ba ke zatin ki nake so kuma san ne ya kawo sha'awarki yarda yarda da ni ke san ni da yarintarki nake so wallahi da na dade. da cimma na cikin kuka ta ce, Wallahi amma Yusuf, yaudara ta kake yi ba ka taɓa suna ba, ko da a matsayin ‘yar uwa, ‘yar uwa ta bare a matsayin auratayya. A duniya ba wacce ka katsana kamar ni cikin kuka kamar yaro ya riƙi hannunta ya kafa gwiwarsa a ƙasan gadon ya ɗora kan shi kan cinyarta ya fara magana cikin kukan sosai da rawan murya ce wallahi shakuwa za ta sanya yarda idan na ce miki ke kaɗai ce a zuciyata kuma ke na zaɓa ki gaskata ni ki bani dama ƙara kwantar da kan ya ci gaba da cewa in na faɗa maki to ki yarda da ki yarda da ni duk tsanani da wuya za ni sakar miki so ki yi riko kar na ga kin gajiyar da kar na ga kin gajiya in dai kika yi haka so ya haɓaka za mu ga kan tafiyar wallahi aisha da shakuwa aka samu yarda har so ya sanya mu kama da juna ture shi ta cikin rawan jikin ta ce hamma yusuf faɗa kawai kake cikin ƙara cikin ƙara matsota da rarrafe ya ce wallahi shi bukatan da nake ciki ya tsananta zai iya taɓa ƙwaƙwalwata Aisha na ƙagauta da kisan nufina, sirrukan cikina da zuciyata nake shaida miki, ki taimaka ki kawar min da bukatata. Don dukkan alamar kin kullace ni, kina fushi da ni Aisha. Ba zan gane yanayin batun da ba kya ra'ayi dole na karfafa so na yi miki rikon da ba shayi in kauda kuran nan na baya don na faranta miki. Ni na ce miki Kwarai ina son ki, kar ki ki yarda. Hannunta ya ɗora kan kirjin shi. Ya ci gaba da cewa me kike so ya zama alama akan sanki. In ko in ko yarda kike bukata to ki sanya a ranki dan ke guda ce da ba kamar ki a zuciyata da rayuwata. a hankali kalaman shi suka rinka ratsa ta jikinta ya sanyi shin ta yi shiru ya sa ya matso ta ya tura hannun shi kan cibilan kentan ya musu wani irin cafka tare da sauki ajiyar zuciya ture ta yi ture ta yi ta koma kan gadon cikin shekar kuka ta ya haye kan gadon ya jawo ta jikin shi ya yi cikin rawan murya yake ba ta haƙuri da furta mata kalamai masu tsadar samuwa daga gare shi hannun shi kuwa na kan cuɓlankenta ita ko cikin tsoro ta janye jikinta daga gare shi cikin duhun ta lalubo a jabinta shi kuma miƙe waye ya kunna wuta gunta ya nufa bayan ya ɗaura towel a jikin shi matsotai tana kaucewa har ya isa gare ta hannun shi ya sa ya tallafe fuskarta cikin sanyi ya ce don allah don allah karki guje ni a wannan daren please ki kusanto gare ni don wallahi zan cutu matuƙar kika bar ni cikin halin nan zamewa ta yi gefe da sauri ta buɗe ƙofar ta fice da sauri sauri cikin tsoro na nufin cikin ta nufi cikin gida ɗakin ummi ta shige tana mai sauki a jiya zuciya a hankali ta faɗa kan gado ganin ba kowa a ɗakin yasa ta ji tsoro ya kama ta cikin tunanin tana zub da kwalla don tabbasa ma Yusuf ya ba ta tausayi Hama Yusuf ne har da kuka mutumin da kukansa ke da tsada mutum mai dauriya da jarumta ga shi har kuka yake yi da hawaye tamkar yaro shi kuma abin ya yi a baya yana aisha ki dawo dare ya yi fa a falo ya tsaya ganin gudun shi take yi durkushewa yi kan kafet ya rinka rawan sanyi lips din shi sai bari suke yi har hakoran shi na bugar juna sai yake yi duk tsigar jikin shi ta mimmiƙe kan shi sai sarawa yake yi gaugau lokaci ɗaya zazzabi mai zafi ya rufe shi marasa ta rinka tsikararsa ba abin da yake sai surutai duk da iskar damina da ke kaɗawa ga walƙiya amma sai zufa ke keto mai a fili yake cewa aisha me yasa me yasa kike guji ne kike guduna a lokacin da nake da buƙatar ki ya zaki guje ni a lokacin da kika zama jinin jikina cikin rawan murya ya ce ba zan iya haƙuri ba cikin wahala ya yunkura ya gyara a ɗaurin tawul ɗin jikin shi fita ya cikin sanyi yake takawa har ya isa cikin falon umi shiru ba kowa ga duhu sai ɗan haske a can cikin bedroom ta a ran shi yake tunanin umi kam dai ba ta kwana ɗakin ta sai dai Allah ya sa anti Sadiya ba ta ɗakin. Cikin zulumi ya tura a kofa a hankali ya shiga can ya hango ta kwance cikin blanket ta jawo filo ta tura kanta a ciki wai duk kar ta ji tsawa kar ta ga walƙiya jikin windo ya je ya buɗe windon ya tar ya tantare labulayen iska ta rinka busawa lokaci ɗaya kuma ruwa ya fara sauka cikin sanyi ruwa ne mai ƙarfi sai dai a hankali yake sauka ba abin da ake yi sai walƙiya da iska mai sanyi sai saukan ruwa shu shu shu a hankali ya ƙarisa kan gadon zama cikin rawan hannu ya janye blanket ɗin ya ture fila ɗin lokacin da kuma ɗaya kuma aka saki wata walƙiya mai haske gaske sai tsawa kuma ta biyo bayan walƙiyar tsoron ya haɗin mata cikin firgita ta buɗe idan ganin shi ne ya sa ta yi saurin tashi tana ja da baya hannunta ya jawo ya fusgo ta jikin shi matse ta ya yi da ƙarfi tare da sauki ajiyar zuciya cikin daƙilewar murya ya ce ina za ki je me yasa kike guduna me yasa ba kya tausayi na kin fi son na cuti ne kai ta rinka kaɗa tana ni bana ni ban son ka sake ni ka sake ni ƙara matse ta ya tallafo kanta lips ɗinta ya laluba ya rinka tsotsa cikin nauyin zuciya hannun shi kuma ya sa ya zare hijabin ture ta yi kan filan ya kwantar da ita cikin rawan jiki ya haura kanta hannun shi ya sa ya ware nata ya danne su kan shi ya ɗora akan kirjinta Tubulankenta ya cafke ya rinka tsotsa kamar cikin gigita ita kam tuni ta nemi idanta da bakinta kuka take yi sosai tana wayo Allah na wallahi ban so ka bar ni mugu kawai bai kula ta ba don hankalin shi bai jikin shi da ƙarfi ta yin kurajin ya tankwara kafafunta ya ware su ya shige tsakiyar cinyar yana yana yana shirin shigarta Riƙe hannun shi ta duka biyan cikin kiɗima da tsoro da zara ido ta ce wayo Allah wayo Hama Yusuf dan Allah da manzansa ka bar ni ka yi haƙuri please na tuba Hama Yusuf ka tausaya min cikin kiɗima da rawan jiki da sarkewar murya ya kai bakin shi daidai kunnanta cikin sarƙewar murya ce ba zan iya ba ki tausaya min ki yi haƙuri ki natsu karki ji karki ji karki ji ji maki ciwo please Aisha ki natsu ba zan wahalar da ke ba ki mini agaji hannunta ta sa tana ture kirjin shi tana a'a dan Allah hamma ka tausaya min ƙara sake ƙara sauke nauyin shi yayi kan nata cikin karkarwa ya matso da bakin shi kan kunnanta a kidimai ce yake furta mata addu'ar ga ta ma sauraro duka ina ga bari mu dakata anan sai idan Allah ya kai mu za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin ni maman Hanifa nake cewa mu ni lafiya